والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان متى أكو قوة رمضان shekara ta da da ɗari arba'in 1443 hijiriya wanda ya dace da hudu ga watan afrilu shekara ta 2022 meladiya a wannan shekara mai albarka insha Allah ta'ala za mu dora kan tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka garin kumo akwai local government a jihar gombe Najeriya. a shekarar da ta gabata mun tsaya ne a cikin suratul mu'minun a daidai aya ta sittin da bakwai, wanda yau da taimakon Allah ta'ala za mu ɗora aya ta sittin da takwas a cikin ita wannan sura ta suratu al-mu'minun Allah rama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم أم جاءهم wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana ci gaba ne da bayani dangane da abin da waɗannan kafirai da muna cikin tsakiyar magana ne akan wannan kafirai a lokaci mana ta yadda suke cewa Allah ya ce hatta idan akhadna mutrafihim bil azabi idahum yaj'arun لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون وانا دك بياني ne na sifan waɗannan kafirai waɗanda Allah ya kama su da azaba suke yi wa Allah izgilanci suke wa musulunci izgilanci kuma da ya musu azabar sai suke kuka suke ihu Allah ya ce la al yawma innakum minna la tunsarun Allah ya nuna musu gashi ana karanta muku ayoyin mu amma kuna juya baya kuna kin aiki da, wannan ayoyi ga girman kai ga nuna isa ga nuna dagawa to shine Allah ya ce afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin wai su waɗannan mutane ba su tadabburi ne dangane da wannan alkur'ani ma'ana ba sa tuntuntuni a kan wannan alkur'ani ta yadda Allah ya ce a farko fakuntum ala a aƙabikum tankisun har zuwa ƙarshe wannan hamza ɗin hamzatul inkari ake cewa wal hamzatul inkari ma hum fihi min adami tadabburi wato uh, ana musu inkari ana musanta musu ƙin. tadabburi da bibiyan alkur'ani da tunani akan shi alkur'ani wannan fa'un din kuma lil afi ne ala muqaddarin yastabihi al maqam abinda ake nufi al qawlu anan ana nufin alkur'ani mai girma wa mashamal alayhi min al hidayati wato me yasa ba kwa tunani akan alkur'ani ya ko kafirai to ba sai kafiri kadai ba duk mutumin da za a karanta masa alkur'ani amma baya daukan izina akan shi baya tunani akan sa to ba karamar asara ya a rayuwarsa ba shi qur'ani qur'ani littafi ne da ake so a rinka yin tadabburin sa afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha mutum zaka yana sauraron rediyo yana bibiyan maganganun da aka faɗa a rediyo mutum zaka yana sauraron bayani ko na 'yan siyasa ko wani analysis da ake yi sai ga yana himmatuwa kwarai da gaske akan bayanai da yake saurara ko yake ji amma abun mamaki a karantar da mutum alkur'ani amma ba zai tadabburin alkur'ani ba wannan aibu ne sai sa ake so duk mutum musulmi ya yi ƙoƙari ya rinka gane alkur'ani yanzu duk jaridar da aka kama a ƙasar nan kana iya karanta ta ka gane ta wataƙila kana jin yaren faransanci kana jin yaren turanci kana jin yaren larabci ko kana jin yaren hausa kai zance ba larabci ba amma in an karanta ƙur'ani baka ganewa akwai asarar da ta wuce mutum ya wayi gari ya mutu ana karanta masa maganar Allah amma baya ganewa to me yake jawo haka rashin neman ilimi abu na biyu kuma rashin sauraron shi kansa fassara alkurani din duk wanda yake zama a inda ake karantar da qur'ani ake fassara masa alkur'ani to za ga yana mai da hankali yana tadabburi akan shi alkur'ani din yana ainihin wato tuntuntuni akan shi ana so mutum ya rika tunani akan qur'ani tunani akan ayoyin Allah tunani akan maganar ubangiji tabaraka wa ta'ala afalam yadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin Allah yace yanzu waɗannan sun aikata wannan abin da suka aikata ne minan nukusi ala aqabihim ta yadda suke juya baya ainihin wato su kisi aiki da alqur'ani ga nuna girman kai ga nuna ainihin wato izgilanci wa manzannin Allah afalam yadabbaru hadal qur'an ba sa yin tadabburi na wannan alqur'ani walam yatafakkaru ba sa yin tunani fi man shamala alaihi abinda qur'ani yake dauke da shi min tawjihatin wato hakima daga ainihin fadakarwa waɗanda suke cike da hikima da sauransu da sun yi tadabburin alqur'ani da sun yi tunanin alqur'ani da sun tuna maganar Allah tabaraka wa ta'ala lawajadu fihi min al-izati wal adabi wal ahkami da sun samu wa'azuzzuka da ainihin wato ladubba da za su koya a cikin alkurani da hukunce-hukunce wal walƙawa'idi, wal wal da kisoshi da aƙidu na musulunci wata tashri'ati da bayani na shari'o'i daban-daban daban wanda zai sanya su su shiryu su tsayu akan hanya ta musulunci yan uwana musulmi wannan aya ta afalam dabbarul alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalina ayar tana magana ne akan wato illar rashin tadabburi shine rashin tunani mutum a karanta masa aya yi ta tunaninsa yana tunanin ayar yana zuwa yana dawowa in yin haka wannan rauni ne afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira Allah ya ce me yasa ba sa tadabburin wannan alqur'ani me yasa ba sa tunanin wannan alkur'ani da alkur'ani daga wani Allah yake da kun samu sabani da yawa yanzu har yanzu bai ishe ku wa'azi ba tunda Allah ya duniya ake karanta alkur'ani ake bayanin Alƙur'ani, ba a taba samun contradiction a cikin Alƙur'ani ba yanzu wannan bai isa a ce wannan magana Allah bane ba ka duba yawan ayoyin Alƙur'ani sama da dubu shida da wani abu amma babu wata aya guda ɗaya da ta ci karo da junanta kowace idan ka ɗauko ma'anarta daban ba ta ci karo da 'yar uwarta ba amma yau in dan adam zai zo shekara guda yana magana insha Allah sai an samu cin karo a cikin maganarsa kenan wannan yana nuna cewa wannan alqur'ani din magana ce ta Allah afala yatadabbaruna alqur'an me yasa ba sa tadabburin alqur'ani am ala qulubin aqfaluha da ka rauni ne kuma illa ne in tadabburi da tunanin alqur'ani bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala wato wato bayan yayi bayani akan rashin amfanuwarsu da ƙur'ani. yin kin tadabburi da alqur'ani wato mutum bai amfana da qur'ani ba mutum bai ci moriya alqur'ani ba mutum bai samu ƙarin imani da alqur'ani ba mai tadabburi da qur'ani shine qur'ani yake ƙara mai natsuwa yake ƙara masa shiriya yake ƙara masa kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala amma a zo ana karanta qur'ani kamar ana karanta yaren China a wajenka a zo ana karanta alqur'ani kamar ana karanta yaren da baka taba jinsa ba kuma kana musulmi kuma kana sallah a yi ta karanta Alƙur'ani a tarawihi a tahajjudi a yi ta karanta Alƙur'ani a sallah liman ya ta karatu yana bayani amma kai baka ji baka ganewa lalle ya kamata ka yi kokari ka amfana da Alƙur'ani, bayan Allah ya aibanta su akan rashin amfanuwarsu da Alƙur'ani. sannan kuma sai ya biyo musu da ainihin magana akan shin inkari suke musu suke dangane da wato abinda manzo ya zo musu da shi yanzu ƙaryata manzon Allah kuke yi a kazzabu rasulahum yanzu mutanen nan sun karyata manzansu saboda ya zo musu da wani sabon abu da wasu annabawa da manzani ba su zo da shi ba shin abinda annabi ya zo muku da shi bako ne a'a wallahi ba bako bane abinda manzon Allah ya zo da shi fa inna ma ja'ahum bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yutabiqu fi jawharihi ma ja'a bi ibrahim wa isma'il wa ghayriha wa ghayrihi ai abinda manzon Allah ya zo da shi ai ba bako bane Abin da manzo Allah ya zo da shi ba shi ne farko ba kul ma kuntu bid'an min rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ba ni ne sabon ba ba ni ne farau ba Shi ne dai irin abinda annabi Ibrahim ya zo da shi Shi abin abinda annabi Ismail ya zo da shi daga cikin iyayen ku kafiran nan na farko Allah ce shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به wa Musa. wa isa sai ce an aqimu dina wala tatafarraqu fihi kaga shi addinin shari'ar da manzon Allah ya zo da ita din shine dai irin shari'ar da Allah yayi wasiya ga annabi Ibrahim ma wasaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu dina ku tsayar da addini wala tatafarraqu fihi kar ku rarrabu kar ku watse kar ku baje a cikin harkar addini to kaga wannan yana nuna ashe abin da manzon Allah ya zo da shi ba bako bane to don me yasa ake faɗa da sunna annabi me yasa ake faɗa da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ake kyama ake gaba da abinda musulunci ya zo da shi abinda wannan annabi na ƙarshe ya zo da shi inadi girman kai hassada tsiyayya gare shi da kuma gaba da wannan addinin da kuma kokarin danne musuluncin ba a so a ga ya ci gaba da haka wannan mushirkai waɗannan jahilai waɗannan kafirai kazzaba haula jahiluna rasulahum sun karyata manzansu da ya zo musu ne saboda su wato suna cikin wani irin aminci sauran annabawa da suka zo da mutanen suka karyata sai aka halakar da su su kuma nan sun karyata annabin amma ba su ga halakarwar ba amma Allah ya alkawari zai musu jinkiri kuma zai halakar da su shine yace am ja'ahum malam yati aba'ahum al-awwalin ko Muhammad ya zo musu da abin da iyayensa na farko ba su zo da shi ne ba wannan ayar lil ne wal intiqali min at-tawbihi bima zikira ila tawbihin akhar bayan an kunyata su kuma yanzu aka zo ana ƙara kunyata su a nan gurin abin da ake nufi bal aja'ahum min al-kitabi ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin a tambaye su shin annabi ya zo musu da wani abu ne na alkur'ani irin abin da iyayensu ba zo musu da shi ba har za su ɗauka cewa ya zo musu da bakon abu su ta faɗa da shi su ta gaba da shi su yi ta ƙiyayya da shi malan ayar ma'anar ayar wasu malamai suka ce a falam ya dabbar alqur'ana li kafu inda tadabbur ayati yanzu waɗannan mutanen ba za su yi tadabburin Alƙur'ani ba lokacin da suke tadabburi suke tunanin alƙur'anin su ji tsoron Allah da irin abin da ya sauka ga sauran annabawa da manzanni da suka gabata mutanensu da suka ƙaryata su Allah ya jarrabe su ya ta halakar da su akwai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kama su da zunubin su. akwai wanda Allah ya kifar da su akwai wanda Allah ya turo musu iska akwai wanda aka halakar da su da tsawa kamar yadda Qur'ani ya faɗa tsawa aka daka musu aka halakar da su wasu kuma tsabar azaba ce ta zo musu wasu da ruwan dufana aka halakar da su yanzu wannan bai ishe su wa'azi ba bai ishe su ainihin wato a a a, da abinda Qur'ani yake faɗakar da su ba to shi ne sai Allah ya ce amlam ya ya'rifu na am sai Allah ya bayani wai shin dalilin batan waɗannan kafirai saboda ba san manzan Allah ba ne? suke musanta shi so sai kuke yi ba ku san shi ba ba ku san inda aka haife shi ba daga sama ya faɗo ne ko ku ɗan uwan mala'ika jibril ne maza Allah a maka haka haife shi a maka ya girma a maka ya rayu tun kafin ya zama annabi to ba ku san shi ba ne to me abu na bako a tattare shi da zai zo ku karyata shi kalla wallahi wannan ba shi ne sababin batan mutanen nan ba a'a sun san shi kamar yadda suka san yawan cikinsu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san annabi kamar yadda suka san 'ya'yansu amma me yasa ba su imani da shi ba alhali sun san amanarsa sun san dangantakarsa sun san gaskiyarsa kai a lokacin ma kafin ya zama annabi ma suna mai laƙabi cewa shi sunansa al'aminu ne kanu yulaqibunahu bil amini ko yulakibunahu bis-sadiqil amin qabla mab'athihi kafin a turo annabi ya zama annabi ana yi mai lakabi da cewa shine mai gaskiya kuma amintacce ka duba yadda suka kama kansu kafin ya zama annabi suna ce da shi wannan mutum mai gaskiya wannan mutumin amintacce abu sufyan kafin ya shiga cikin musulunci ya tabbatar a gaban babban sarki herakl malikun rom cewa manzo Allah sallama kana ma'rufan bisidqi wal amana sarki Hirakal ya zo ya tambayi Abu Sufyan da shi da mutanansa. wannan mutumin da ya zo muku da sabon addini da kuke faɗa shin me matsayinsa a cikin ku me gaskiyarsa da rashin gaskiyarsa abu Sufyan yana cikin kafirci ya ce tabbas mutum ne mai gaskiya tabbas mutum ne mai amana wannan su abu sufiyan da shi da sauran kafirai da shirka duk sun san annabi da wannan amma abin mamaki sai bayan Allah ya turo shi annabi sai suka canja wannan fahimtar suka canja wannan ra'ayi kamar mutum ne kana tare da shi ya yadda da kai ya aminta da shi da kai sai daga baya sai zo juya maka baya a nan muna bayani ne wa duniya a sani cewa ƙiyayyar da kafirai suke wa manzo Allah sallallahu fa ba wai suna masa ƙiyayya ne dan ba mai gaskiya bane ba a gane wannan su kansu sun yarda mai gaskiya ne amma tsabar bala'in girman kai da inadi da nuna isa yasa suka kisi imani da shi suka kisi karɓi gaskiyar da ya zo da ita kenan kaga taurin kai yasa ba su yarda da shi ba duk wanda zai zo ya karyata annabi wallahi ba wai dan cewa yana da tabbacin cewa annabi ba mai gaskiya bane ba a'a tsabar in san zuciya ne to sai Allah ya ci gaba da cewa ga wani abin da kuma suka suke zargan maza Allah sallallahu alaihi wasallama abu na biyar na hudu na. am yaquluna bal Allah wata Ala yake cewa wato am na bihi jinna wai har yanzu sababin da yasa waɗannan kafirai suka kisi imani da Muhammadu suka kafirce masa shin saboda mahaukaci ne shi can an tambaya bai da gaskiya ne a'a su da kansu suke cewa mai gaskiya ne to mun gama wannan abu na biyu shin mahaukaci ne shi am ya ƙolo na bihi zinna a bihi junun abil junun ya tahimu na yanzu da hauka suke tuhumansa ni a'a wallahi sun sani cewa manzan Allah mai hankali ne ba mahaukaci ba ne ba sun sani innahum ya'lamuna annahu akmalul khalqi aqla annabi shi yafi kowa cikar hankali wa arja'uhum fikra shi yafi kowa tunani mai kyau sannan kuma manzo Allah shi yafi su ra'ayi na daidai wa asqabuhum ra'ya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutumin da yafi kowa daidaituwa a cikin sa gaba daya Allah ce bal bari dai ja'ahum bil haqq ya zo musu da gaskiya amma matsalar wa aktsaruhum lil haqq karihun da yawa daga cikin su masu kin gaskiya ne wannan idrabu ne ala ala wato amma ya dullu alaihi ma sabaka min ittihamihi bi batila wato darat ala asrarul mushrikin wannan ana mana bayani ne irin yadda suke tuhumar manzon Allah da hauka da cewa shi ba mahaukaci bane suna cewa sha'irin majnun wai manzon Allah wai mawaƙi ne wai mahaukaci la ilaha illallah na'am idan wannan ya nuna wani abu yana nuna duk mutumin da yake mai matsayi ne a cikin al'umma zai iya gamuwa da challenges masu tarin yawa ma'ana ƙalubale yanzu ka duba mutum irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wani ya iya buɗe baki ya ce wannan mutumin mai hauka ne ka duba matsayi da daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani ya buɗe baki ya ce wai mawaki ne a'udhu billah wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu Qur'ani yace ba mu koya masa waka ba kuma waka ba ta dace da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi sallam laisa al'amru kama za'amu cewa shi yana da hauka ko kuma wai ya zo musu da abin da iyayensa na farko ba su zo musu shi ba a'a manzo Allah sallallahu ya zo musu da gaskiya ne kuma gaskiyar tabbatacce ba mai shakka akan gaskiyar da manzo Allah sallallahu ya zo da shi kawai dai wa aktsarhum lil haqqi karihuna da yawan su ba sa son gaskiya ne duk yanda kai da jaki sai ya ci kara duk inda za ka hana jaki in ya ga karas ya ci to haka mushriki yake haka kafiri yake duk abin da za ka yi mai bayani sai ya yi gaba da annabi jama'a waɗannan su ne kaɗan daga cikin bayanai da alƙur'ani ya yi mana akan annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin tuhumar da ake masa to yanzu waɗannan mutane da suke da irin wannan aƙida ya za su bar ku zauna lafiya <laughs> ba za su bar ku zauna lafiya ba wannan ka duba tun da duniya tana kwance suke wannan jifan su ce da shi mahaukaci su ce da shi mai neman mulki mai neman sarauta su ce da shi mai neman matsayi su ce da shi makaryaci su ce da shi mahaukaci duk sun gaya masa wannan to yanzu baya nan ku yanzu da kuka zo kuka riƙe hanyar su kuke karantawa ya za a fi ku ai mutum yana ɓata lokacin kansa ne ma in ya tsammanin cewa maƙiya Allah za su bar musulunci ya numfasa a wannan lokacin duk abinda da za su yi su ɓata addini za su yi sai dai abin da ake so ku musulmi ku yi ƙoƙari ku kyautata addininku ku kyautata alaƙarku da Allah duk inda musulmi yake a duniya ya nuna kyakkyawan ɗabi'u na musulunci duk inda musulmi yake a duniya ya nuna kyakkyawar mu'amala ta musulunci idan a kasuwanci ne ka bayyana kai musulmi ne kuma kana da amana idan akan harkar mulki ne ka bayyana kai musulmi ne kuma musulunci ne maka tarbiyya da haka kana yin adalci idan ɗan siyasa ne kai ka shiga siyasa to don Allah a ga alamar musulunci a siyasarka kada ka zo musulmi su ga zaɓe ka amma kuma kana yaƙar musulunci kada ka zo ƙuri'arka gaba ɗaya ta musulmi ne yallaɓai amma kuma ya zama ba abin da kai wa addininka ga masallatai kuna ganin suna cikin talauci suna cikin bukata ga ainihin harkoki na addini yana cikin wahala suna cikin matsi amma an kasa samun suwaye za su zo su taimaka wa na addini an tattare addini an mayar da shi na wasu mutane ne wasu fi'a minan nas wasu bangare a cikin mutane sai ga mutum da ya hau kujerarsa to baya so ai mai magana musulunci ko da ya samu kuɗinsa ya samu dukiyarsa to ba a zo ai mai magana addini wallahi hada aiba alaik wallahi wannan aibu ne a ka? kuma sako ya ishe maka duk wanda yake shugabantar mutane da wata kujera a matsayinsa na musulmi tun da ku musulmi ne suka jefa ma ƙuri'a suka zaɓe ka musamman mu dai a nan arewa majoratin waɗanda suka zaɓe ka musulmi ne to ya kamata a ga me kai wa addininka me kai wa musuluncinka zagon ƙasa da ake wa musulunci kafi kowa sani amma wani ƙoƙari ka sauran mutane ba lallai su iya sanin abin da ka sani ba ba lallai su iya zuwa inda ka je ba ba lalle su iya gane makirce makircen turawa a kan illata addini ba amma kai ka sani to amma wace gudunmawa ka iya bayarwa kafin ka sauka ka bar wannan kujera taka Allah ya ce wa aktsaruhum lil haqqi karihuna da yawan su waɗannan wato mushrikai da yawansu su ba sa son gaskiya makiyin Allah baya son gaskiya malamai suka ce wato sun san manzon Allah ya zo da gaskiya qad ja'ahum bil haqqi kuma wannan gaskiya da yazo da ita ita ce ya kamata su yadda da shi su yi imani shiga musulunci to amma tunda ba sa son gaskiyar eh gaskiya zo da ita amma ba sa so ai yanzu wani zai iya ce ma eh gaskiyar ka faɗa amma ba za a bi ba to shine ba wai an ƙi imani da shi ne don abin da ya zo ba gaskiya zo da shi ba kamar malamai suna faɗa suna kawo ƙisar abu talib bafa manzan Allah sallallahu alaihi sallama ɗan uwan baban shi baban Ali bin Abi Talib a Allah ya da shi da yawa a cikinsu da shi misali da wasu da za a yi buga misali su abu talib ba ya kiye yi imani da annaba ba ne don annaba ba gaskiya zo da ishi ba hadisi ya zo sahihi ya taimaki manzan Allah sallam ya kuma agaza masa kuma ya rika shanu biyu sama da yanda ya rike Ali bin Abi Talib to amma Allah shine mai shiriya shi babban abin da ya dame shi kada a ce ya bar addinin mutanensa ya bi addinin yara ya bi addinin ɗansa za a wayi gari a zo a ce yanzu yadda yake a matsayinsa a makka ya zo ya watsar da addinin iyayensa ya zuwa ba addinin dan ɗan uwanta uwansa ba wai dan bai yadda da annabi ba a ya yadda da shi kamar yadda ya ta fada a wasu da yawa daga cikin waƙoƙinsa lokacin da ya zo zai rasu abu talib annabi yana son shi shi ya neman masa auren na na khadija abu talib shi yawa manzan allah aure na khadija shi ya wuce masa a matsayin waliyi ya je ya tsaya masa akai bai aure kuma shi ya riƙa annabi ya taso a hannunsa ciwo ya kama shi ɓacin rai ya samu manzo Allah sallallahu ya je ce ya ammu ya baffa na qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ita ce kalmar da zan tsaya maka a wajen Allah abinda nake bukata kawai ka ce la ilaha illallah wannan shine kalmar da ake so duk wanda ba musulmi ba ya faɗe ta yana faɗa zai shigo cikin musulunci sauƙi ne da shi da shiga ba sai an ba da kuɗi ba ba sai an yanka rago ba ba sai an yi kaza ba a akwai waɗanda Allah shirya da su wallahi malam wai suka suka samu wanda ba musulmi ba za su musulunci ya ce a ah, ai babban aiki ne ai sai ka kawo rago sai ka kawo dubu ɗari kaza sai ka kawo kaza wannan ya faru a kaina wani mutum ba musulmi ba ne daga wata ƙasa wani ya kira ne daga ingila ne ya ce shi musulmi ne suna bibiyan karatuka nan da muke ya ce abin mamaki akwai wani wadda ba musulmi ba yana ta bibiya na kullum in ana karatu yana zama yana ji sai yake gaya abokinsa sai ce ka wallahi da yana da kuɗi gaskiya da ya yi addinin musulunci irin da wannan malamin sai a ah, sai shi ɗaya musulmi sai ta ah, kamar ya da kana da kuɗi sai ta ah, ai an ce biya ake yi yake kamar ya biya yace yau ai shi ya san yan uwansa da yawa da yawa da suna son su musulunta amma ba su da kuɗi ne saboda wasu sun ce musu in za su musulunta sai an kawo bujimi a wani wurin ko an kawo rago kosashe sannan sai an hada da dubu ɗari kaza da kuma hidima da za a yi wa shi kansa malamin da zai bada kalmar shahada malam ka ji illar malam yan bida malam masu ta'adi wa addini wannan ya faru a ƙasar nan barkatai fa kuma yana faruwa wuri da yawa mutum ya zo zai musulunta a ce to me ka kawo muna faɗa a duniya wallahi wannan zalunci ne wallahi duk wanda ya ce wanda zai musulunta a hannunsa sai ya bashi wani abu ko ya yanka mai wani kuɗi ko sai ya kawo mai wasu dabbobi to wannan mutumin softun ya akulu zalunci ne kuɗin haram yake ci kuma ka taimaka wa saddun an sabilillahi ne kake yi kana toshe hanyar Allah kana hana mutane su gane addinin Allah ba wanda ya ce idan za a musulunci sai biya kuɗi kyauta ne kalmar shahada kyauta ce ko taro mutum bai biya ba wannan ɗaya daga cikin wasu da suke da'awar malanta amma ba sa tsoron Allah waɗanda suka mayar da wannan addinin hanyar neman kuɗi ka je gona ka yi noma mana ka je kasuwa mana ka bude shago ka je ka yi aikin gwamnati mana ka je ka yi aikin kamfani mana ka je ka yi sana'a mana amma sai ka zo da sunan addini kana cin kuɗin mutane kuɗin haram ku riƙe wannan a matsayin gargaɗi kuma ku isar da wannan saƙo ba a biyan kuɗi in za a musulunta kuma duk wanda aka karɓi kuɗinsa to an zalunce shi amma dai ina fatan ya yafe tunda ya riga ya shigo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je gurin baffan shi Abu Talib Ya ce ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ya kai bafana ka ce la ilaha illallah ita ce kalmar da zan tsaya maka a wajen Allah ta baraka wa ta'ala bafansa Abu Talib sai duba dama sai ga manya-manyan kafaran ƙwarai sai da duba hagun ɗansa ya ga manya-manyan kafaran ƙwarai kamar zai ce la ilaha illallah sai suka ce da shi a targabu an millati abdul muttalib yanzu kai abu talib hanyar abdulmuttalib babanka za ka bar addinin babanka ka zo ka ba addinin muhammadu manzo Allah ya sake cewa ya ya bafa na la ilaha illallah ni abin da nake so ka ce la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah kalma ce da zan tsaya maka a wajen Allah ya sake juyawa suka ce yanzu kyamar addinin iyayenka za ka yi ya kalli annabi ya ce babban annabi ya ce da shi ka ce la ilaha illallah wannan fa adab da zai bar duniya kenan wannan jama'a abu talib kenan baban aliyu ibnu abi talib wallahi malam da cijan nan daga ƙarshe ya juya ya kalli manzon Allah ce ana ala billati abdul muttalib ni ina kan hanyar babana abdul muttalib kai sai mutu kuma bai imani ba manzon Allah ya fita yana cikin bacin rai hazinan ka'iba yana cikin damuwa Ya yaya bakwance bai musulunta ba ka duba shari'a a hannun Allah take wannan shine wato kyakkyawan fassara cewa shari'a a hannun Allah take ba a hannun ɗan adam ba ka duba yayi yayi yayi shi da manzo Allah yana da hidayatu wato irshadin wa bayan ne hidaya kala biyu ne akwai hidayatu irshadin wa bayan akwai kuma hidayatu tawfiq hidayatu irshadin wa bayan shiriya ta bayani shiriya ta ɗora mutum akan hanya wani annabi ya mallake ta amma hidayatu taufik dacewa mutum ya dace ya karɓi musulunci wannan kuma yana hannun Allah ne Allah bai ga dama Abu ɗalibi zai musulunta ba da haka kawai sai Allah ya saukar da ayar innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kai fa Muhammadu baka shiryar da wanda ga dama Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama kenan zancen da yafi inganci Shi ne Abu Talib baffan manzan Allah salama masoyin annabi ne manzan Allah yana son sa amma Allah bai bashi shirya ba da haka zo hadisi sahihi ingantacce cewa annabi ya roƙon masa Allah ya sauƙaƙa masa azaba sai aka ce to an karɓa za a sauƙaƙa masa azaba za a sa masa gaushin wuta ta jahannama ƙwaya ɗaya a ƙarƙashin ƙafarsa tafin ƙafa ɗaya ma gaushin wuta a ƙarƙashin ƙafarsa tafin ƙafarsa amma fa wannan gaushin wutan zai yi ta tafasa shi tun daga ƙasa har sama ba za a tsunduma shi a cikin wuta ba amma dai ga abin da za a yi masa wannan wannan shi yake nuna wallahi duk mutumin da ya zama musulmi wallahi ka gode wa Allah malam nawa ka biya ka zama musulmi ka gaya mu mahaifinka da kakan kakan kakanka da kuka zama musulmi masu sallah me kuka yi wa Allah wancan kuma gashi ga Allah bai ba shi shirya ba gashi ana tare da shi amma bai shirya ba da aka shirya a hannun Allah take ba a hannun wani ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yi iya kokarin sa akan Abu Talib amma Allah bai kaddara Abu Talib ya shirya ba sabani yadda wasu suke yadawa suna ta faɗa cewa a ai Abu Talib musulmi ne a abu talib kaza ne a wannan magana ba haka take ba abu talib bai karbi musulunci ba Allah bai bashi dama ya karbi wannan musulunci ba amma dai yayi wa annabi hidima kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa ya nemi Allah ya sauƙaƙa masa da haka Allah ya ce am ya ya'rifu rasulahu rasulahum fahum lahu munkirun wai ba san manzon su bane ba har suke musanta shi a faɗi manzon Allah su ta manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama wannan kenan abu na ƙarshe ya ku uwana yau shi ne ranar fara wannan karatu mai albarka a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan yan uwa musulmi duk mutumin da Allah ya yi masa arziki ya ba shi dacewa ya shigo wannan wata na ramadana to ya kamata fa ya yi iya ƙoƙarinsa ya ga ya samu rahamar Allah a cikin wannan wata wannan wata annabin rahama sallallahu alaihi wasallama wata shida yake yana addu'a Allah kai shi Ramadan kamar yadda hadisi yazo sahihi ingantacce sai yayi wata shida yana roƙon Allahumma ballighna Ramadan ya Allah ka isar da mu wata Ramadana ma'ana Allah ya masa ajiyan numfashi da nisan kwana ya sa ya riske wata Ramadan yanzu yau gashi kai kila baka taba yin addu'a kace Allah kai ka wata Ramadan ba gashi Allah ya kawo ka kyauta mutane nawa kuka binne a waccan makabartar ga can a bayan mu kafin wannan watan mutum nawa kuka yi makabarta a satin nan mutum nawa kuka binne a watan da ya wuce mutum nawa kuka binne suna so su je wannan su zo wannan lokaci a ce yau an sha ruwa da su an yi azumi amma Allah bai ba su wannan dama ba da ka ya ku yan uwa musulmi watan ramadana wata ne na ibada wata ne na kusantar ubangiji ga abuwa da ya kamata a kula da su na farko dai ɗaukan azumi ya ɗauka a za a yi azumi ashirin da tara ko talatin asalin wata a musulunci kwana ashirin da tara ne haka annabi ya faɗa a shaharu hakada wa hakada wa hakada ya buga sau uku ya ce haka goma kenan haka goma kenan sai na ƙarshe haka ashirin da tara haka watan musulunci yake don haka zai iya yiwa ashirin da tara aka yi azumi an cika wata kenan sai a yi sallah zai iya yiwa kuma in ka ga an kai talatin to watan ne buya amma asali bai kamata ya kai talatin ba fa in gumma alaikum faqdirula ko fa akmilu iddata sha'ban ko kuma fa akmilu wannan ku cika watan ya zama talatin a maimakon ashirin da tara kenan matsala ce take sawa a kai talatin ba wai wani abu ne wanda yake daman asalin watan talatin ba ne yana wannan bayani sai ka nuna yawwa yawwa alhamdulillahi alhamdulillahi yanzu dai mun yi talatin to ai daman shi wata ashirin da tara ne duk watan da kaga ya kai talatin to mushkila aka samu ba gan shi bane ba ɗaya kenan abu na biyu akwai abu mai muhimmanci da ya kamata mu kula da shi shine yin sahur jama'a sahur ibada ne addini ne tasaharu fa inna fi sahuri baraka hadisi ne ku rinka yin sahur a cikin sahur akwai albarka me sahur shine mutum ya tashi a ƙarshen dare a ƙarshen dare bil ashar dab da asuba ya ci abinci ba wai mutum ya tashi karfe ɗaya ya ci abinci ba duk wanda ya ci abinci karfe sha biyu ba saurayi ba wanda ya ci abinci ma karfe biyu ba saurayi ba sahur ana yin sa ne ɗaya bisa ukun dare ƙarshen ɗaya bisa ukun dare daga karfe uku yi ƙasa da nan ne ake yin sahur da haka ba burgiya bane ani wallahi ko sahur ba na yi ai ni na manta ma na da yin sahur ai ku ka bar falala alheri ya wuce maka in ma ba ka iya cin abinci ka sha ruwa da sunan sahur Allah zai baka lada ko ka samu dabino mai kyau ka ajiye a ɗakin ka ka ci kwaya biyu ka sha ruwa kai kwanciyar ka ko ka samu ruwan ci mai kyau ko ka samu kwafi ɗinka mai kyau mai kauri ka sha ka yi gyatsa ka kwanta ka yi sahur ko kuwa in iri na ne kai a yanka maka ɗumamanka lafiyayye ka ci ɗumame ka ja kaya sosai ka goshi ƙwarai da gaske Ya wannan da muku bayani dalla dalla ni ɗumame shine zance na gaba a wajena ƙwarai da gaske lafiyayyen ɗumame kuma shi ba dumaman ba wai irin na zamani fari daban miya daban ba haɗaɗɗe da na bababar bababar bababar ɗin wannan wannan shine lafiyayyen ɗumame to wannan shine zaman lafiya kenan wani kaji mutane na kabbara suke wato harka su ta zo kenan <laughs> ka ja kaya sosai sai ka kai la'asar ba ka da labarin wani yunwa ba ka sani ba don wannan yadda ka san duwatsu aka zuba ma a ciki haka za ka ji su a zaune kawai to duk lokacin da mutum cikinsa akwai nauyi to ba da tashi hankali amma ka je ka ciwo ta taliyar yara ya ga ya haka kamar wani hanji ka abana ka tashi ka tsaya ba dole yunwa ta dame ka ba ka tsaya ka ja abu mai nauyi mai kyau sosai yawa in akwai kuluma ka zuba mai suga sosai ka sha cikin ka yi him ka je yi sallah su ka kai zikiri ka dawo gida kuma ita ba fatawa wannan abu ne mai kyau akwai lada kwarai kwarai da gaske buɗe baki buɗe baki jama'a sunna ce mai ƙarfi idan za a yi ta a yi addu'a a yi addu'a a roƙi Allah duk addu'ar da aka yi ta a lokacin buɗe baki Allah baya juyar da wani addu'ar kuma wanda Allah ya ce lissa'ini farhatani mai azumi yana cike da farin ciki guda biyu farin cikin farko shine inda fitrihi lokacin da yake shan ruwa na buɗe baki don mutumin kirki musulmi na ƙwarai in Allah sa da lokacin da yake buɗe baki sai ya ji wani daɗi ko yaya saboda lokacin da ke ɗan sa ruwan nake tauna da biyu nake ji ɗan daɗi to babban daɗi sai ranar tashin kiyama bayan ka mutu a matsayin ka na mai azumi da haka aka sunnanta idan mutum ya zo yin buɗe baki ya yi addu'a ko dai kafin ya sha ruwan ya addu'a ko kuma yana shan ruwan addu'a ko bayan ya sha ruwa ya daga hannu ya addu'a wannan addu'a da ake yi lokacin da za a sha ruwa duk buƙatar da kake da ita ka yi addu'a kar ka bari azumin ka yana wucewa a banza ba tare da kai addu'a lokacin shan ruwa ba manzo Allah ya karantar da Musa doyi zahabar zama'u wa tallat al-uruq wa sabata al-ajru insha Allah ishruwa ta tafi kuma jijiyoyi sun jike da ruwa kuma lada ya tabbata insha Allah da wannan ne wasu malamai suke ce ashe addu'ar ana yin ta ne bayan an sha ruwa saboda annabi ce zahaba zama'u ishi ruwa ta tafi wabtallatil uruq jijiyoyi sun jike da ruwa da sun bushe karkat wa sabata al insha Allah sannan kuma lada ya tabbata insha Allah wasu suka ce ainihin addu'ar ana yin ta ne bayan an sha ruwa an ka gaba sha ruwa ka samu nutsuwa kenan sai ka fuskanci alƙibla ka ta addu'a ka ta addu'a ka roki Allah Wannan abu ne mai kyau kada ku yi wasa da shi ku roki Allah aljanna ku roƙi Allah ya rufa muku asiri ku roƙi Allah wa iyayenku Allah ya sa su gama lafiya in sun mutu Allah ya ji kansu ku roƙa wa malamanku addu'a Allah ya kare su Allah ba su tsayawa kan gaskiya ku roƙi Allah ya baku damuna mai albarka ku roƙi Allah ya baku shugabanni na ƙwarai ku roƙi Allah Allah ya raba ku da zalimai shugabanni ku roƙi Allah Allah ya raba muku asiri ku roƙi Allah Allah ya raba ku da kaskancin rayuwa ku roƙi Allah Allah ya ciyar da musulunci gaba ga abubuwan roƙo nan barkate suna nan duk wanda ya ji aljihunsa ya yi ƙasa ya ɗaga hannu in zai sha ruwa ya yi addu'a insha Allah Allah zai karɓa kafin wata ramadan din da ya kare zaga abubuwa sun fara bayyana zaka ce to addu'a ka ta fada kenan insha Allah ta'ala bayan wannan yana cikin abubuwan su himanci sallar tarawih da ake cewa sallar asham ko tarawihi ko sallar asham ko sallar tahajjud jama'a azumin ramadan yana tafiya ne hannu da hannu kafada da kafada da wannan sallar ta asham da wannan sallar ta tarawihi kada ka kuskura kana azumin nan baka wannan sallar ko dai ka a masallacin unguwarku ka je ka bi jam'i idan yana da lada kamar an yi sallar jam'i ne da kai ko kuma ba kana da uzuri ka yi a gidanka amma ka tabbatar ka yi ku sa iyalanku su yi manzo Allah ya ce in mata suka ce za su je masallaci kar ku hana su la tamna'u ima Allah masajid Allah idan mata bayan Allah sun ce za su je masallaci sallah ko tarawihi ko tahajjudi ku kyale su su je masallaci za su je kar ku hana su duk da cewa in mace za ta iya daurewa ta yi a gidanta ce ɗan ba zai hana ta ba ya fi ta yi a gidanta ta amma in kasala da rauni da matsalolin yara da mai gida zai dame ki da kawo kawo bani bani to taho masallaci ki zo ki salla ki bi liman wannan sunna ne kada a haramta musu sannan kuma manzo Allah ya faɗa man qama ramadana imanan wa tisaba sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tsayu a watan ramadana yana mai imani da Allah yana mai neman lada gufira lahu ma taqaddama min dambe Allah zai yafe mai abin da ya gabata na zunubinsa ma'ana yin sallar tarawihin nan yin sallar tahajjud din nan cip cip tun daga farkon ramadana har ƙarshe da kai ake yi to Allah yana yafe mutum zunubinsa gaba daya kaga bai kamata kai sakaci ba da haka mu raya mu da wannan salloli iya daidai gwargwado masallaci abin da wasu suna saukar qur'ani Allah sa albarka wasu rabin qur'ani suke Allah sa albarka akwai yan alamtar kai fa Allah rabbika bi asabil fi su ma Allah sa albarka duka ba laifi akwai yan inna dina ka akwai yan mudhammatan Allahu akbar yan gaggawa duka akwai su mun san da su ai da sauransu amma dai ayi ruku'i mai kyau ayi sujada mai kyau don Allah sallar tarawihi ibada ne addini ne ga kuma sallar tahajjudi ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سلة تراوي سلة تهجدي إتكم بقى عند دير السورة دوقوا أكي بابا كان إن هذه نكا سلة تهجد duk da shi cewa ƙur'ani ne karatu ake na gaske a daɗe ana yi sai gaskiya a buga sosai a daɗe a tsaye duk wanda ya san rago ne koma gida sallar maza kenan tsayayyu a yi ƙur'ani da gaske gari a ji yana tashi da ƙur'ani ko ba haka bane ba a ji ƙur'ani yana bugawa ƙarfe uku na dare gari ya ɗauka ana ta ƙur'ani a kori shaidanun garin albarka ta sauka a gari ko aljani ne zo wucewa zai ce kai wannan garin akwai addini bari ƙara gaba haka ake so ba wai kowa ya zai rufe gidansa ya shiru ba wasu kuma su hana mutane zuwa sallah ka hana mutane abinda baka da hujja baka da dalili ka ce wai mutum kai ya je sallah sallata duk duniya ana sallata ji duk duniya masallaci dai mai girma mai matsayi ba irin masallacin maka da na madina a yadda ka san rana kai gwanda rana ma da ɗan sarara in lokacin ta hajji ɗin na yayi yadda ka san me a cike mutane kowa yana neman Allah kai kuma ka zo ka ce mutane su kwanta a gida ka hana su zuwa ko kai ka yi asara wa kanka baka je ba annabi ya yi tahajjudi ya yi umarni da a yi tahajjudi sallan nan ta dare duk da ba farilla ba ce dole amma kuma tana cikin mukammilat abubuwan da suke cika wa mutum azuminsa da haka a shirya a kimtsa a yi wannan sannan bayan wannan ya koyan kwana ciyarwa da taimakon mutane a azumi abu ne da bai kamata ku manta da shi ba taimako wannan wata jama'a wata ne na kyauta sahabba annabi suke ce kana rasulullahi sallama ajwadun nas manzo Allah shi yafi kowa kyauta kaji duk duniya ba wanda yake annabi kyauta duk duniya yawdi ata amal la man al-faqra annabi yana bayar da kyauta irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci in ya tashi bunkawa yake yi shi baya irgawa ba irin ka bane jimana jimana kana dan dubawa watakila kar ka manta ka kuskure ka dauko 500 ashe 50 kake so ka dauko shi in yazo sa hannu yake ɗebo ya bayar kawai wai wani ne ya zo ba da fi sabilillah wani na magaji ya zo ya zo zagayawa yana fi sabilillah fi sabilillah ya manta ashe wai akwai canjin da sai goro ko canjin da sai kati su yake so dauko ya zura hannu ya sha wa'azi ya dunkulo ashe yan dubu ɗaya ɗaya ya ɗebo ya dunkulo ya ɗauka ya hamsin hamsin goma goma nan ne yana ɗauka sai ya zuba kuma irin wani mai tsoron Allah ne sai ya sa ya rufe sai agaji ya gaba aka je na ka yau ba an yi babban kamu ai mutumin ka da ya koma gida ya cire rigarsa ya cire riga ya zai duba kudinsa yana duba ya ce Allah ya isa <laughs> to to to waye wa Allah isa ba Allah ya wa Allah isa ba ku ce tuna mai zato dan agaji ne wa Allah isa bana me yasa dan agajin ya zo neman taimako wajensa ashe dubu dubu dubu ya dauka ya bayar to kaga <laughs> shi Allah idan za a bashi ba sai an irga ba tunda da zai baka bai irga ba ina ba ta ana bayyana kai kyauta irin ta annabi alaihi salatu wassalam yuti aban aman la yakhsha fakra yana ba da kyautar irin wanda baya jin tsoron talauci malam wata rana wani ya zo neman taimako agaji annabi ya ce kaga raƙuman nan daga nan iya ganin ka ko za su tafi da su ya ce kai yace ka tafi da su zai ce Ya yace ya annabi karfa amin izgilanci yace izgilanci ko ka tafi da su aka ce ma ya kora raƙuma iya ganin ka yana waiwaye ya gaba wanda ya bi shi <laughs> wani abu sai kyautar annabi Allahu akbar Allah ba mu irin wannan kyautar ya je ga su ya ce ya jama'a na fito daga wajen wanda ba tsoron talauci a musulunta kaga ashe akwai wanda bai buƙatar aya ko hadisi wajen musuluntansa ka bashi zare haka haka haka haka ka miƙa ka gani nan da nan zai ce ya musulunta wallahi mana taimako da agaji to a watan ramadana annabi yana irin wata irin kyauta da sahabbai sun kasa gane yayi abin da yake duk abin da ya samu bayarwa yake kawai ya ba da abinci ya ba da kuɗi ya ba da dabbobi komai dibino idan yana ci sai ɓare sai ba wani yu'ti a man la yashqa al ya ce man fattara sa'ima wanda ya shayar da mai azumi Allah zai ba shi lada exactly irin na mai azumin idan ka ba wa mutum ɗaya dibino ɗaya ya buɗe baki da shi Allah zai rubuta a littafinka bayan azuminka akwai kuma azumin wani mutum da ka shayar da shi ina ga mutumin da ya dafa abinci ya ba mutane ina ga mutumin da ya sai dabino mai yawa yana raba mutane ina wanda yake toya kusa yana kaiwa yana raba mutane ina wanda yake yin abubuwa na alheri amma matsalar mutane na yau mutum sai waye gari shi kullum sai dai a bashi wallahi karka yadda a wannan wata kawai sai sadaka kake ci kai sai dai a baka kai ba za ka ba wani ba ka rinka bayarwa yanzu ba za ka iya sayan dimina naira ɗari ka yanka shi ka bawa mutum biyu uku ba yanzu ne tafiya wata gaba ɗayanta mai sanyi nawa ce ɗari biyu ce ko ko ɗari da tamanin ko ɗari da kaza yanzu ba za ka yi shahada saboda Allah ka ɗauki naira ɗari biyu a yamma ka samu ruwa mai sanyi ka raba a SC ɗinku ka raba wurin da kuke zama ba amma kana zaune jira kake a kawo ruwan sha ka karɓa ka ga mutane suna warwasan ruwa a masallaci kai ba za ka bayar ba yanzu ba za ka iya sayan wannan kwanan wake goma ashirin talatin ka ajiye mata ka tana toye kosai ana ba mutane anguwa ba mala an bar masallaci cikin talauci da yunwa duk inda aka ci gaba za ga masallaci ana kawo abinci malam iya ganinka haba wallahi shekaran jiya ko jiya jiya ina kasan masar ina egypt a can na ɗauki azumi sai da na ce tab da ba dan da ba dan mutanen koma na wallahi da na zauna garin da na yi azumi na Allah wallahi wato akar makalla wani irin wani irin buɗe baki ne ne wato wato na daɗe ban yi shi ba a rayuwata malam mutanen nan kaga kuna ganin laraba nan kuna ganin kuna ga kamar ko yan duniya ne suna son Allah malam malam abinci ne ake fidda shi mota mota madara abinci dabino ne kaji dai muka karye kashin kaza malam muka ci kifi muka yi duk abin da za mu yi malam wannan kuma kullum ne fa na ce tab wannan da ana take away sa da na yi kilo da shi na tafi Najeriya wallahi amma abin da zai baka mamaki waɗannan Allah suke nema mala bakin titi za ga ana tsayawa ana bayarwa sai mutum yanzu zaka Allah kai baya karba ga bala'in yawa da suke da shi amma saboda bayarwa amma mu yanzu haka muke yanzu mutum da zai iya dafa shinkafa kwano ɗaya a gidansa a fito da shi kofar gida bayan magariba da abokanansa a ci ba da zai iya ba saboda mutuwar zuciya talauci na zuciya ga kudin Allah ya basu amma ba sa iya taimako masallatai suna rayuwa cikin talauci talakawa suna rayuwa cikin talauci mutum ya zo yana yawo bai da abin da zai buɗe baki mutanen da yake tare da shi ba sa iya taimakawa sai dai mutum a gidansa ya ta tanadi an siyo doya an siyo dankali an siyo kiran kiran din kwai an siyo katan din madara an siyo kaza an yi kaza mutum shi kadai a gidansa matarsa ta yi mai abinci wajen kala nawa amma wallahi ba zai iya fitar da shi kofar gida wani ya ci ba duk wanda ya tsargu wallahi da shi nake na ga ana sassare min ido ne ai abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuri ko tuntuman harshe Allah ya mana afuwa ku har haɗa wannan abun don Allah a sauƙaƙa wa talakawa a wannan wata a ɗan jiyar da su daɗi a wannan watan kowa ya ɗan more ya ɗan ji dama dama amma kowa ya ɗauko ƙulli ya ƙore ya ajiye kowa ya ƙulle bai ba kaga ai bai bai Allah ya mana afuwa muna yi wa Allah tabaraka ta'ala godiya da ya kama wannan lokaci wannan shine tafsirin mu na farko a wannan rana mai albarka a wannan gari na Komo Akwa Local Government insha Allah ta'ala abin mamaki kafin na kafin na wannan guri sai ga uban mu baban mu malamin dattijan arziki bawan Allah Allah ya kara maka nisan kwana da alheri malam Suleiman Dakiti yi mana wuf ya zo da na yi niyyar in yi wuf ni ma in riga shi sai gashi ya zo wallahi Allah ne shaida ku ga dattijan nan ku gan shi wallahi masoyi ne gare mu duk iya tsawon shekara na sani duk wanda ya je gurin malam Suleiman Sakiti inda yana da alaka da niyasan sai sai ka gaida malam ni kuma ni ma duk wanda na samu dama zan yi magana ce in gaishe shi muna fatan malam Allah ya bar mana kai ya kara maka lafiya da nisan kwana wallahi kauna ce kuma malam yana tare da mu ɗari bisa ɗari so muna fatan Allah ce muke kamalan Allah ce da da'awa gaba kuma mun gode na a bakin wannan al'ummar da ba zan iya faɗan yawan su ba gaba ɗaya ku yi addu'a Allah ya tsindama mala a gidan aljanna ubangiji Allah ya ƙara masa lafiya da karsashi wannan gaskiya da yake tsaye a kanta ko da daɗi ko ba daɗi Allah ya bashi kariya ya bashi ikon ci gaba da faɗanta barin bashi abin magana insha Allah ta'ala dan na san ya zo mana tsaraba mala Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara imani jazakallahu khairan wa barakallahu fik تفضل شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه. muna wa Allah mahalicin mu godiya domin bara mun zo wannan wuri muka samu dokta na mara marakeki amma yanzu waɗanda muka zauna da su a nan ba sa nan suna da yawa mu kuma allah da ikonsa da buwayansa da rahamarsa ya sake mayar da mu a wannan watan ramadan mai albarka muna wa Allah godiya na zo nan domin in gana da dokta in ganji a idona in marace shi na tambaya zai zo ne suka ce min yana egypt ce zai zo kuma bana suka ce min lalle zai zo ce don allah ran da ya zo duka in ji labari dokta na ɗaya na zo in marace ka in ganka mun gaisa kuma ina roƙon Allah ya saka maka da alkhairi irin abubuwa da kake yi ina roƙon Allah ya saka maka da alkhairi duniya da lahira bayan wannan abinda dokta yake karantar da mu a nan mu ɗin ya kamata kada mu zamo kamar wani mutum yana cewa shi yake a san mu bikin mala urido wa asma'u kan na hina urido abinda dokta yake faɗa mana mu yi tunani da kyau mu amfanu da wannan akwai wani yana cewa shi ya fi kowa kurmanci akan abinda baya so amma abinda yake so ya fi kowa ji to ba haka ba ne abin dokta ke karantar da mu da shin da yake yi a nan kumo wallahi ya kai masoyinmu ya kai masoyin garin komo abubuwa da dokta yake iya nan kowa ya sani yana so wannan gari ya ci gaba da ya yi makaranta ya yana zuwa yana karantarwa ba irin ƙoƙarin da bai yi ba amma ga can yana kano nimarsa yana nan garin komo allah ba ki lafiya allah karba masa ayyukansa mu kuma da muke taruwa wurare da ake karatun alkur'ani mu sani ba alkur'ani nan shine rayuwarmu ayoyin da ake karantarwa ake karatu a kanmu kashi guda uku akwai wanda zai zo ya ji bai damu ba ba zai zo ba ma akwai wanda zai zo ya ji ba zai yi amfani da shi ba akwai kuma wanda zai zo ya yi amfani da karatun saboda haka muna kira don Allah don Allah farko mu ji tsoron Allah farko mu ji tsoron Allah mu bi wannan karatu da ake mana wannan wata kamar yadda dokta ya faɗa wata wanda za a yi ibada mai yawa za a samu lada to don haka yadda muka taru a nan aka sa ƙur'ani a gaba dokta yana so dukkanmu ko dukkan mutanen komo ko duk mutanen akko su zama mutanen kirki ya tsamar da mu daga bala'i mu koma rahama ya tsamar da mu daga wani abu da zai tauye mana haƙƙin mu duniya da lahira mu samu matsayi a gaban Allah manufar da yake kawo dokta daga Kano ya zauna ya bar gidansa ya bar wurinsa to mu da ake kawo mana fa ya kamata mu lura da alkhairin da aka kawo mana na ɗaya da za mu fara lura idan an ce mana abin nan ibada ne to mu lura wa ya faɗa mana ibadar duk da maimaitawa ne Allah ne ya faɗa wa manzon Allah manzon Allah ya faɗa mana sai dokta ya zo ya sake maimaita mana faɗin Ubangiji da faɗin manzonmu a bakinsa domin a jaddada kamar yadda aka ce wa'azi tunatarwa ne yana tunatar da mu lelan wani harar wanda yake da rediyo da sunna tv da saura kullum yana tare da dokta amma yanzu ga mu nan jiki da jiki wani abu muke so za mu yi tambaya za mu yi komi wannan kun ga ya zama a ayanan ayanan ba kowane lokaci ba don allah da sauran 'yan jaridu da 'yan agaji da wanda suka zo wannan sauraron karatu a yi karatu a yi sauraro mai kyau kada yi sauraron na ƙarshe mutum uku wanda suka ce suna so annabi ya zo ya karanta musu abin da aka saukar masa daga ciki akwai abu jihar akwai walidin mulgira akwai abasu fiyar su uku suka zo da aka zo annabi ya karanta aka tambayi walid walid yake kai ma samitu shay'an illa in inni ra'aytu ya taharraka ni ban ji komi abin da yake faɗi ina ga harkensa yana motsi shi yasa Allah ce ka anna fi uznaihi waqran shi ma bai ji ba aka tambayi Abu Jahl Abu Jahl ya ce eh na ji abin da yake faɗi nan mutuwa ya fi shi aka zaka tambayan Abu da dattijon arziki lokacin bai musulunta ba dokta ya yi mana bayani yana a matsayin arne aka tambaye shi annabi mai gaskiya ne ɗazunan duk ya gaya mana abu su ya sunkuya ya tsaga kai ya ce abinda muhammadu ya ke faɗin nan akwai abun gaskiya a ciki zuwa ce lala na tuqarru minni shay kar ka tabbatar masa komi ya ce a akwai gaskiya kaga ƙarshe a basu buya ya musulunta to don haka idan za ka zo karatu a matsayinka na almajiri ka zo irin wajen su dokta ka buɗe zuciyarka ka kwantar da hankalinka ka zo ka ribaci wannan karatu don kai ka ƙaru domin ba wanda zai ƙaru da karatun dokta sai wanda fara gane karatu wanda ya fara gane karatu sai ƙaru da karatu. ina fata Allah sa karatun na ya amfane mu gaba ɗaya ya amfane shi wannan wata Allah karɓa mana shi Allah baiwa dokta lafiya kamar yadda ya zo a kammala karatu ya koma gidansa lafiya kuma Allah ya baki nisan kona yana taimakawa kuma waɗanda suke ƙoƙari dokta ya zo Allah saka musu da gidan aljanna Allah ba su nima duniya da lahira muna godiya dokta Allah saka maka da alkhairi sauran jama'a yan uwa muna gode muku kuna ba da muhimmanci idan dokta ya zo a taro ya dubi masoyansa duk a haɗe a wannan wuri to alhamdulillah kima abin zai karfafa masa jikinsa da zai zo ya samu mutane biyar shida ba zai sake zuwa ba amma dubi daga nan ka duba ka duba baka ganin iyakan mutane to Allah sa kuma abu ya amfane mu Allah sa abu ya amfane mu duniya da lahira أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna godiya kwarai da gaske karo na biyu ga lucijan malami uba kuma jagora a wannan gari malam suleiman ɗarkiti da ya kama wannan ziyara a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani a garin kuma a kwalokar gamman allah ya saka malam da alkhairi allah ba shi lada kuma allah ya ba mu ikon aiki da abin da malam ya biya mana kamar yadda aka sani a duk shekara muna da program da muke gabatarwa a wannan gari da kuma sauran garuruka da suke kewaye da garin da jihar gwamban gaba daya abu na biyu da za mu kara yi gobe insha Allah wanda za mu fara shi ne karatunmu na mata da aka saba ana yi karatun mata da ake yi da safe karfe tara zuwa karfe goma sha ɗaya na rana insha Allah gobe za mu fara a wannan sabon masallaci da aka gina insha Allah gobe za mu fara fafata saboda ah, lokaci ya riga ya ja azumi hudu gobe insha Allah ta'ala to sai ku sanar da 'ya'yanku da matanku da 'yan'uwanku ga baki ɗaya kamar yadda muka fara yau su gobe za mu fara insha Allah baraka wata ala kuma muna da karatu da muke gabatarwa darussa na musamman a watan Ramadan a masallacin mai martaba Lami da Ako shi ma insha Allah kwamitin tafsiri za su yi muku bayani yaushe za a fara karatun in Allah ya so yadda muna da ziyarce-ziyarce da muke zuwa ƙauyuka kamar yadda aka saba akwai ƙauyuka da muke zuwa da local government da muke bi muna zuwa su ma za ku ji sanarwa daga baya insha Allah ta'ala sannan muna da zuwa gidajen kurkuku duk shekara insha Allah shi ma muna sanar da yan uwa wannan shekarar ma za mu je waɗannan gidaje na kaso gidajen kurkuku ba za mu manta da su ba da yardar Allah tabaraka wa ta'ala to fatan mu Allah ba mu ikon aikata wannan ayyuka muna kuma da program na ciyar da marayu da taimaka marayu koyi musu kayan sallah da dinki da kuma iyayen mu mata da tama shekara sama da saba'in isama duk shekara muna da program na taimaka musu da azala musu shi ma dai duka insha Allah wannan shekara za a yi kamar yadda aka saba fatan mu Allah ya ba mu ikon amfanuwa da wannan wata kuma ya sa muna cikin wanda Allah zai yanta su kuma daga yau zance muku mun bude wannan tafsiri kenan ina ba da uzuri na rashin farawa da wuri ban fara da kwana biyu da suka wuce saboda ina kan tafiya ba da Najeriya azumi ya rika a can waje amma dai insha Allah ta'ala in Allah ya sa zan yi kokari abin da na shirin za mu yi shi a watan zan yi kokari in cicciusa muku shi insha Allah kafin na tafi Allah ya sa mana albarka Allah ya ƙara lafiya malam muna godiya Allah ya ƙara zumunci Allah ya sa a dace eh oke maganar buɗe masallaci insha Allah ta'ala ga masallaci nan an gina da ofis insha Allah idan Allah ya kai mu juma'a ne zuwa juma'a ne zuwa da rai da lafiya da izinin mai martaba da ako insha Allah ta'ala za a buɗe wannan masallaci a ranar juma'a insha Allah karfe 12 kowa ta yi masa anan in Allah ya sa da da rai da lafiya muna fatan Allah ya sa muna da rai da lafiya ana gayyatar kowa da kowa da maza da mata duka insha Allah ta'ala sai dai a yi hakuri a na yan kwamiti da abin da an gayyaci mutane da yawa waɗanda za su zo za mu yi karamci za mu ba wa dama waɗanda suka zo na wajen jiha da sauransu da manya-manyan mutane da suka zo za mu ba su dama su shiga cikin masallaci su samu gurin zama mu kuma yan gari insha Allah ko da a waje ne za mu yi insha Allah ko a faida ne ma za mu makale maka insha Allah ta'ala to muna fatan Allah sa albarka in Allah kai mu juma'a ne zuwa za a bude masallaci Allah ba mu ikon zuwa kuma na sa ana cikin sanarwa Allah ya samu dace Allah ya sa albarka ta jagorance mu Allahumma izil islam wal muslimin wa adalla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din انصر عبادك الموحدين واحمل هذا الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم